اهتدى بسنته وجاهد وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا قوم دومون متشدد بلاد التفيد مكي كتاب ومفارد للتاف رجال ونساء حول الرسول نا الشيخ يوسف ابو عزيز حفظه الله muna cikin sirar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Salman al-Farisi radiyallahu anhu shine sahabi na 37 a cikin wannan littafin mala yace ilmuhu radiyallahu anhu iliminsa daga cin ko cikin manya-manyan abin da ake siffanta mutum da shi musulmi bayan kasancewarsa musulmi to ya zama yana da ilimi to ga sahabbantaka sannan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallam hum darajatun inda Allah kowannen su yana da matsayi da ir da Allah ta'ala ya bashi to sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wa sallam masu zurfin ilimi duk da baya cikin masu yawan riwaya baya cikin waɗanda ake lissafa su a cikin masu yawan fatawa amma dai malam ya masa take ce ilmuhu radiyallahu an sa min khilal qissati islamihi radiyallahu anhu يتبين لنا بوضوح سعة ilmihi min khilal قصة إسلامه idan muka bibiyi kissar musuluntar salmanin farisi to ya tabayyanu lana zai bayyana a gare mu bi wuduhin a balo-balo sa'atu ilmihi yalwar iliminsa yalwar ilimin salmanin farisi radiyallahu ta'ala anhu za ta bayyana a gare mu idan muka bi tarihin musuluntarsa da kissar da aka bamu da yanayin yadda ya musulunta da irin matakan da ya bi daga wancan matakin zuwa wancan matakin har ya kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a inda ya musulunta to wannan na masa shaida akan iliminsa wa an abil bakhtari an kamo daga abul bakhtari abul bakhtari sa'id ibn fayruz al-kufi maulahu maulani daga jin sunansa sunan baban shi fayruz sunan mutanen farisa ne sunansa sa'id bin fayruz al-kufi yana ɗaya daga cin manya-manyan malamai amma fihi tashayyu fihi ta in an ce fihi tashayyu' malami in aka ce ma malamin hadisi fi tashayyu ana nufin mutum ne wanda yake da maili sosai zuwa ga ahlul baiti wato zai da wasatsiya sosai a game da abin da ya shafi aqidarsa ta bangaren ahlul baiti akwai malamai da ake siffanta su da haka akwai bambanci tsakanin at-tashayyu da ar an sha mana wannan bayanin a cikin malaman al-Imam al-Bukhari akwai waɗanda fihim tashayyu'un amma laisu hafizin laisu hafiza ba sa cikin yan shi'a amma ana cewa a ta al-Imam Shafi'i wasu malamai suna cewa fihi tashayyu ai shine dalilin da yasa yayi baitin sa yace in kana rafdan hubbu ali muhammadin falyashhad ath-thaqalani anni rafidi ce in dai son yan gidan annabi sallallahu alaihi shine ake ce ma shi'anci to duk duniya aljanu da mutane gabaki ɗaya su shaida cewa ni dan shi'a ne kamar yadda aka jefi shekul islamun taimiyya da nasbu ne ya ce in kana nasban hubbu sahbi muhammadin فليشهد الثقلان أني ناصبي ce in dai son sahabban annabi sama shine ake ce ma nasibanci to da aljanu da mutane su ce da ni ba nasibi ne to al bakhtari malami ne daga cikin manya manyan malaman hadisi ya rasu shekara ta uku, bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam amintacce ne shi amma sannan kuma Kafiru irsal yana yawan irsali irsali shine tabi'i ya daga hadisi ko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka bibiye riwayoyin aka gano wani sahabi yake ma irsali kamar yadda aka gano na sayyiduna na ibn al musajjib cewa duk irsalin sa yana yi ne ga sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu saboda surukunta to babu laifi duk lokacin da ba wai sani na a'a ya kai mata sidratul kaga ai malamai suka suka sifanta imam ɗaya daga cikin shurra na shatibiya yana da littafin sai ya samu suna sirajul qari mubtadi wa tizkarul muqri muntahi kaga al muntahi الذي بلغ ذروة fil ilmi kenan sau da ka tummanta har ya kai matuka, wa kafa bihi ilman ya isa da shi kun ga shaida da sayyidina ali ya bada game da ibnu mas'udin ke qalu sai suka ce ammar to ba mu labari game qala mu'minun nasiyun yace mummuni ne shi amma mai yawan mantuwa fa in zakkartahu zakara amma idan ka tunatar da shi sai tuna dama kuma haka manzo sama ya sufanta mu da cewa mu masu yawan bantuwa ne mummuni ne yawan bantuwa ne shi yasa manzo Allah ta sama ya ce dan adam musulmi ba zai gushe ba yana aikata wani zunubi har ya koma ga Allah madaukakin sarki saboda Allah ta'ala ya halicci dan adam a matsayin ne mai mantuwa walakin idza zukira zakar sai dai idan aka tuna masa sai ya tuna idan aka faɗakar da shi sai ya faɗaku to shi ma salman amma radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yace nasiyun fa in zakkatahu zakara me yawan mantuwa ne shi yana da mantuwa amma idan ka tunasar da shi sai ya tuna qalu abu dharr to abu fa qala wa'a ilman ajaza an yace ya haddace ilimi amma ajaza anhu sai ya gaza game da ilimin domin sayyidina abu dharr ya koma daga baya ya ɗau fahimta ɗaya duk wa'azinsa shine ka a tara kuɗi ba iya iyaka ilimi ba ke amma kuma sai na abu yi gifari yana ɗaya daga cikin almutawassitun minar riwaya wanda suke da tsaka tsakin riwaya baya cin almukullun baya cin almuqsirun yana cin wanda suna da hadisai yan ɗaruruwa kaga in ka duba littafan hadisai za ka yi ta ganin an abi zarri an abi qalu sai suka ce abu musa to ba mu labari game da abu musa qala sai ta subigha fil ilmi an masa wani irin sibira, an masa wani irin kanti a cikin ilimi yana da wani irin kanti mai kyau a cikin ilimi sun makara da minhu amma kuma zai fita daga cikin wannan ilimin domin ya shiga siyasa ya shiga shugaban ya shiga harkar shugabanci ko ai shi ne lokacin da aka yi ta hakimi shi ne wakilin sayyidina ala shi kuma eh, abin nan amru bin shi kuma shi ne wakilin sayyidina muawiya amma mun san kisatu ta hakimi akwai kayayyaki da yawa a cikin na shi'anci so haka maganar da ake lokacin da aka yi yakin aka yi yakin saffin yakin saffin shine gwabza wa yakin da aka yi tsakanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala da sayyidina muawiya kowanne da magoya bayan to lokacin da aka yi wannan yakin ke shikenan sai aka ce to yanzu abin da za a yi a yi sulhu shine sai sayyidina ali ya nada abu musa al-ash'ari shi kuma sayyidina muawiya ya nada A bin la'as suka shiga ɗaki su bi suka tattauna suka yi wai ittifaƙin cewa duk za su ciccire su sai na abu musa zai zo ya ce ya cire sai da na ali ai kuma sai na mu'awiya zai ce ya cire abin nan kai a bin la'as zai ce ya cire mu'awiya suka yi ittifaƙi daga nan wai sai musulmai su zaɓi wanda ya fi zuwa shi kenan sai aka ce sai abu musa lash'ari ya ce ma sai abu ibn al'as ya ce ma abu musa lash'ari fara kenan sai fara sha kai dai ka fara kenan abu musa lash'ari da yazo sai ya ce sai cire zoben ya cire zoben sai ce yadda ya cire zoben na haka ya cire sai da yi daga khalifanci shi kuma sayyidina Muawiya sayyidina Amr ibn al-As da ya zo shi kenan sai ya kira zoben shi sai ya maida ya ce ya ce maida wannan sai zoben nashi ta wata maida sai da biya ce to ai kayo da ne ka ta yi ta kai asali rigimar da ake ba rigima ba kai na mu'awiya da ya fara cewa da da ta sai da abin da yake magana a kai shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zo a fitar da mutanen da suka yi kashe sayyidina usman bin affan a zartar musu da hukunci sannan ya samu abubakar amma sayyidina muawiya bai taɓa shi khalifa bane a zamanin sayyidina sai bayan sayyidina ali ya rasu aka masa mubaya'a cewa ya zama khalifan musulmai a daidai lokacin da kuma su kuma mutanen kufa wanda suka kashe sayyidina ali sai suka nada رضي الله تعالى عنه شي كما سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه لا تعرفي لقى النبي صلى الله ان ابني هذا سجد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين صدق من كوفة كيف تحج مش الشاب أو دم من سوان فأتقي شدي سيدنا معاوية سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ما لمين domin yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi sama ya tura su su tafi garuruwa domin yada addini annabi sama ya tura shi garin su yana tare da mu'adh ibn jabal ko manzon sama ya ba su ka'ida ya ce yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira idan kun je ku sauƙaƙa musu a fatawa kar ku zafafa musu a fatawa idan kun je ku yi bishara a da'awa kan ku kori mutane kuma masu kiran mutane to nan abinda sai na ali idan mutum malami ne shi daga baya sai koma cikin siyasa to siyasa ta kan danna iliminsa in ka lura za ka ga duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi yawan ilimi ilimin su yafi yaduwa nake nufi ba za ka gan su mafi yawancin su su ne suka fi nisan siyasa al-imam ibn khalidun a cikin mukaddima sai ya yace babun al-ulama wa ab'adu an an siyasa shi malamai su suka fi kowa nisan siyasa aka ce nisan da siyasa irin gwagwarmaya ta shugabanci da rigingimu da za a ce an naɗa wani shugaba to mafi yawancin wanda ilimin su ne zurfi da yawa ba su cika tsohon kansa a cikin irin wannan ba ba su yadda ma a ba su irin wani cikin gabas da za su zo a ta rigima ana fatakata har ya hana da tarihi ne to shi ne abin da yake nufi ina jin sun gane ai su bi ga fil ilmi su ba su na nufin fenti Kalu ce hudayfa to ba mu labari game da hudayfa ba a a'lamu ashabi muhammadin bin munafiqina yace a'a ai Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu shine yafi kowa ilimin sanin munafikai a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ko qalu sai suka ce Salmanu to salmanul al-Farisi fa qala adraka al al-awwala wal-ilm al-akhir ai ya sami ilimin farko kuma ya sami ilimin karshe ilimin farko shine ne zaman shi da yayi a cikin yahudanci da kiristanci a kiristocin ma malamai sun kai biyar wannan da ya yi a ƙarƙashin su kuma manya-manyan fada-fada manya-manya sannan ya zo ya fada yahudanci shigar da shi aka yi kyan hallaƙawa sannan ƙarshe Allah ta'ala ya haɗa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga al-ilmul akhiru kenan al-ilm al yana da ilimin yahudanci kan yana hatta eh, abin yana da majusanci ma in ya inganta a kira majusanci ilimi to yana da ilimin majusanci bahrullahi yaqu qa'ruhu shi aite ku ne shi wanda ba a kawo gaba wa huwa minna ahlal bait ma kun so wannan hadisin domin mun yi ne akan rashin inganci sa a karatu a baya can ina jin kun tuno ai ko qalu sai suka ce fa ya amiral mumina. sai ce to kaifa ya amiral mumina. ai kana cikin sahabban annabi sallama qala kuntu idza sa'altu utitu yace ni na kasance idan ne tambaya sai a baya in na tambayi annabi sallama yana ban abu wa idza saqattu ibtadaitu idan kuma ne shiru ibtadaitu to shi kenan ibtadaitu sai in bayyana wato in ne shugu ban ce ga abin da nake bukata ba sai a gane bukata ta sai a bani bukatar tawa to da shi tawazu bai faɗi falalarsa ba wannan wannan wannan wannan wannan annasawi ya fitar da shi a cikin littafinsa al-ma'rifatu wat tarikh amma mun yi bayani a game da da tabarani a game da abu bakhtari abinda malaman hadisi suka faɗi game da cewa huwa kasirul irsal amma fiqa ne shi sannan fihi nau'un min at-tashayyu'i wala yati halin dai malam ya faɗa mana cewa min khilali qissati islamihi radiyallahu anhu yatabayyanu lana bi wuduhin sa'atu ilmihi kaga ko anan muka istinbati riwaya ce sahihiya irin bibikon da ya rika yi da matakan da ya rika bi har ya kai tattakin iliminsa wa an Abidu bin abi juhaifa ta an abihi qala akhan nabiy sallallahu alaihi wa sallam bayna salmana wa abi darda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulli wantaka ai daga cikin ayyukan madina akwai almu'akhatu bayna almuhajirin wal ansar ko ya haɗa tsakanin muhajirai da ansar yan uwantaka kun ga ibn mas'ud sannan manzon sama ya kalli ɗabi'a kowa sai ya ɗauke shi ya haɗa shi da wanda ya kama da shi ya haɗa sayyidina abdullah bin mas'ud da mu'adh bin jabal wa kilahuma faqih wa muhaddith dukkanin su malaman fiqh ne kuma dukkanin su masana hadisi ne annabi sallama ya haɗa su to shi salman al-farisi ai shi ma su a matsayin ba muhajiri yake abu darda radiyallahu ta'ala anhu shi kuma balansari ne so da ka sai manzon sama ya hada abokantaka tsakanin su ya haɗa yan uwantaka a tsakanin su akwai malaman da suke ganin wannan yan uwantakar ta farko har gado ma ana yi a tsakanin juna daga baya aka goge amma dai riwayoyin suna da rauni riwaya dai tafi inganci manzon Allah sama ya ta jinjinawa mun karanta a hadisai da yawa cewa ya ta jinjinawa a game da makwabci hatta zanantu annahu sai wa fazara salmanu abad darda'i wata rana sai salmanu al-farisi ya kai ziyara gidan sayyidina abu darda fara'a ummar darda'i mutabazzilatan sai ya ga ummu darda mata abu darda fata-fata haka kace-kace babu kwalliya a tare da ita bata ci gayu ba irin yadda mata suke kwalliyan nan a cikin ita bata yi ba kawai da kayan kicin faƙala laha sai ya ce mata ma sha'anuki ya na ganki haka akwai riwaya ta ce mali ya ummar darda imali araki mutabazzila ya na ganki kace kace haka babu wata kwalliya malamai suka ce wannan kila kafin a sokar da ayar hijabi ce abin ya faru ayin da suke bayani akan hijabi cewa kada mutum ya zo yana ma matan wani magana قال sai ta ce akhuka abu darda ilaysa lahu hajatun fid dan uwanka abu darda ba da bukata a duniya shi ba ruwan shi da ayi masa kwalliya in ma nayi kwalliya baya bani credit su mata suna da wata ɗabi'a duk abin da suke su suna son a su suna son a kwarzanta su idan suka ɗan wani abu ɗan haka to sai ka mai da shi haka in yau in yau matarka ta sa wani sababbin kaya ka ce ai ba ta taɓa sa kayan da suka mata kyau a duniyar nan kamar ta ba in ta cire ta je ta sa wani ka ce ba ta taɓa sa kayan da suka mata kyau a duniyar nan kamar ta ba in kuma baka haka to to ana bin ka bashi akwai damuwa wannan yana haifar da damuwa a cikin zuciya akwai wani wani wani littafi da wani malami ya rubuta katoto haka ya sa masa suna hatta ya baka hubbu experience to shi ne yake ba da labari a cikin littafin wai a wani abokin shi la mushkila haka ake ce mushi la mushkila no problem shi abokin nashi sunan shi la mushkila da larabci ne no problem sunan shi ba matsala sunan abokin nashi sai gan shi kawai sai ramewa yake ran nan da ya zo ya same shi ya ce masa kai akwai fa matsala fa shi a bayan ba matsala ya ce akwai matsala shi ya ya faru ya zaunar da shi ya ce masa wallahi gidana ne na kasa gane kan matata to shi ne dai suka yi ta bibiko suka yi ta bibiko shi kenan sai ya ce tsakaninka da Allah ba in maka tambaya a shekara so nawa kake da da soyayya ka da matarka ko da ka ce wallahi ina son ki duk duniyar nan ba ba wanda nake so ka mai ka taba ce mata haka ce wallahi to ka gani ita mata abu da ita ce a huta abu darda ilaysa lahu hajatun fi duniya ba da bukata a duniya su ko mata dama suna cin abubuwan duniyan nan me waka hausa ce da ku an kai duniya da ku an ko ko ba haka yace ba kuma haka ne da su an kai duniya da su an kai lahira abu sai abu الدرداء سيجا سي fa sana'a lahu ta'aman sai ya dafa abinci. faƙala lahu sai ce kul ya ce ci ƙala ai abu darda sai abu darda ya ce ina azumi nan waye dafa abincin salmanu ne akwai riwaya ta zo ta sarraha karara wadda babu iskali cewa salmanu ya ce ma ita ummu darda ta shiga ɗaki shi kuma ya shiga kicin ya dafa abinci ya kawo masa sai ya ce kul ya ce ana fahimta ya ce la ta'akulanna ya ce wani kaci فقال ما أنا بآكل حتى تأكل يتي والله بزن تبا سيكرش قال فأكل سيكر كريا مش أزمية اي فلما كان الليل بدري ذهب أبو الدرداء يقوم shi kenan kawai sai abu darda kuma ya tashi wai zai yi talla zai yi kiyamun laili qala nam Allah da annabi kenan ta gaskiya shi ne wanda zai faɗa maka gaskiya ba wanda in kai abu zai ce gaskiya ne hmm. shi ne abokin gaskiya nan sai ya bacci sun mazahaba ya ƙumu daga nan kuma sai ya tashi ya kiyamun laili zai sake yin kiyamun laili faƙala nan ya ce kai bacci sai ke cewa bacci za a yi فلما كان من آخر الليل دري قرشي قال سلمان قم الآن لا با أن شيء ثلث الليل ba. An shiga شيء قرشي قشي أكو kaso kashi ukun karshe na dare yace to ka tashi yanzu sai kai sallah al'ana taqum qumil ana yanzu zaka miƙe kai sallah fa sallaya sai suka haɗu suka yi sallah su biyu fa qala lahu salmanu sai salman ya ce masa inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa riwaya da tazo tafi zama ashmal wa inna li dhayfika alayka haqqan shi inna li rabbika alayka haqqan wallahi ubangijinka kana da haƙi akan ka wa li nafsika alayka haqqan sannan kanka na da haƙi akan ka kai kanka kana da haƙƙin kanka ita tana da haƙƙi wali ahlika alayka haqqan sannan matarka tana da haƙƙi a kanka waccan riwayar wali dhaifika alayka haqqan sannan baƙon tana da haƙƙi a kanka fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu kowane mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa ku dubi wannan ilimin idan ka ɗauki wannan hadisin wato hadisi ne da ke ba da tsari na rayuwa ba ka bukata karance karancen wasu littafai wai ga yadda za ka tsara rayuwa inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan wa inna li dhayfika alayka haqqan fa'ati kulli haqqin haqqa abin da ake samun matsala kenan kowane mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa a ah, wai an ce wai wani mutum ya zo wucewa ya ga wata muta'addida ya ga wata abida wata mai bauta tana ta sallah shi kenan da ya wuce ya ganta can kuma ya dawo sai ya ganta suna ta shafe shafe suna kwalliya sun ce a ah, ya haka kika raba Allah biyu ɗazu kuma na ganki kina sallah yanzu kuma kin zo na ganki kina ta shafa shafe sai ta ce walillahi ولله ولله مني جانب لا أضيعه ولله مني والبطالة جانب ولله مني جانب لا أضيعه شي الله هنا ده بانغري أرايوا تابدا توزر كمان ده بانغرا هلا هلا إني كذا إني كذا ولله مني والبطالة جانب سنورجي ده زما هكا أهوتا shi ma yana da matsayi a wajena yana da haƙƙi a kaina sau daga kowanne ina da shi kuma haka manzo sun ce ma hanzala walakin sa'atan wa sa'atan ya hanzala sadaka babu yadda za a yi mutum yanzu ya ce shi kawai zai tafi sak abu ɗaya kowanne mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa shi ke na rayuwa ta yi kyau to kun ga wannan na nuna umku fiqhi salman al wannan na nuna zurfin fikihun salman al-farisi fa'atan annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika da sai suka zo yazo wajen manzon sama ya faɗa masa fa qala lahu annabi sallallahu alaihi salmanu manzon sama ya ce wallahi salmanu yayi gaskiya yadda ya kasa maka dinnan kowane janibi ka bashi hakkin sa to haka ake son ka zama in ka zama mai haka to ba za ka samu matsala ba amma ka ɗau hakkin wani ka ba wani to wannan yana wannan wannan matsalar da ake fuskanta ke mun gane wallahu alam